masu kallonmu da sauraron mu da wanda za su kalle mu a nan gaba a ci gaba da tattaunawa tare da wayannan kungiyoyi daban-daban kuma a yanzu haka muna an san bakoncin injiniya saifullahi abdullahi gusau bayi ciyaman na muryar dauda lawan dare media sports court kuma a karon farko ya ziyarci wannan kafa tamu inda yake dauke da wasu sakonni da yake so ya isat a wannan dandali namu na shirin harshen ka alkalinka ranka yadda muna ma barka da zuwa a cikin wannan ɗaki namu to gashi ka halarci wannan wuri namu inda ga ganin fuskar ka mun ga motsi bakin na ta motsi gila akwai abubuwan da ake so ka isa ga matasa yanzu idan aka ce muryar dauda lawan dare sport court me ake nufi amma ka fagabatar da kanka da farko billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim so da farko dai sunana saifullahi abdullahi busau so ina tunanin sauran matasa abokan arziki da 'yan uwa wasu sun sanni wasu kuma basu su sanni ba so alhamdulahi zan yi amfani da wannan dama in amma yadda abin da ke cikin bakina kamar yadda ka faɗa to masha Allah wannan shine cikakken suna to da farko idan aka ce muryar dauda lawan dare sport sport so alhamdulahi wato ita muryar dauda media sports court a mi zan ce kamar kungiya ce wadda ta matasa wadda yake muka ga dacewa a kan cewa mu tattaro matasa abokananmu da 'yan uwa da dai sauransu da mata ma iyayenmu so abinda muke nufi da muryar dauda media sports court shine wato mu faɗakar da 'yan uwa cewa a mu gane cewa fa yanzu lokaci ne namu na matasa ko ba haka ba saboda a duk lokacin da aka ce a tafiya ko a ce yanayin lokaci na tafiya ya kasance matasa suna ja baya-baya a game da abubuwan da ke tafiya na rayuwa yau da kullum to za a ga abubuwa suna lalacewa sannan su kuma matasa mutane ne wanda yake su ne yaran manyan gobe ko ba haka ba so za a ga cewa duk dogaran iyaye da kowa ma da kowa kowace irin ƙasa ce kowace irin jiha ce za a ga tana alfahari da matasa so shi yasa muka ga cewa ya dace mu fito da wannan ƙungiya domin mu faɗakar da jama'a 'yan uwanmu da abokananmu na mu gane cewa fa yanzu lokaci ya yi wanda ya kamata mu fito mu yi mu kowa bayani da iyayenmu musamman mu mata saboda mata suna da a me ake cewa suna da karancin fahimta ta wani bangare domin duk lokacin da aka zo aka ce mata suna gida iyayenmu ne kanninmu ne yanninmu ne so idan aka ce an zo an tattaro su musamman mu talakawa aka ce an tattaro yan uwanmu da sauransu akan cewa mata su zo za a musu bayani za a muku kaza za a muku kaza za a muku kaza so a wannan lokacin za su ga cewa eh kai ya kamata fa mu yi amfani da wannan dama musamman da ake cewa ana raba musu taliya ana raba musu turmin zani da dai sauransu so sai ga cewa an samu an samu nasara ta wannan bangaren to me kake son ku cimmawa a wannan kungiya ka san dukkan komai yana da kodari Na wannan mataki zuwa wannan mataki Na. so alhamdulillah abinda muke so mu cimma a cikin wannan kungiya ina tunanin in Allah da kamar in ce a cikin kashi 100 mun cimma kashi 30 za a ce so kaga 70 har yanzu akwai sauran 70 so dalilin da yasa na ce ina tunanin mun cimma kashi 30 a cikin kashi 100 saboda wato duk lokacin da aka ce kun iya bakin ƙoƙarinku kun faɗakar da jama'a akan cewa menene ya kamata su gane cewa yanzu su san ciwon kansu in za su zaɓi shugaba su zaɓi shugaba na gari ko ba haka ba so a yanzu din ma alhamdulahi duk da gwamnati ta zo hannu a wannan his excellency dr dauda lawan dare alhamdulahi ya ji ya yi nasara a wannan zaɓe so har yanzu akwai sauraron rana a kaba na menene kada fa mu matasa ko sauran al'umma mu yi dogaro da cewa fa wannan bawan Allah ya ci mulki yanzu za mu ɗauki komi da komi mu dogara da shi mu haka cewa shine zai ba mu wasu abubuwa ko ba ba Allah ne shi za mu roƙa shi za mu mai da komi gare shi shi zai cika mana burukanmu ko ba haka ba so babban burukan mu da muka roƙa a gurin ubangiji shine wannan gwamnati wadda ta gabata duk mun ga irin abubuwan da ta yi da dai sauransu so na kuskure na abin da bai kamata ba daga kan idan ka ɗauki matsayi akan wani ma matsayin da ake ɗauka a bashi bai cancanci a bashi wannan matsayin ba amma za ka ga saboda ganin cewa ana fati ɗaya ana mini sai ga an ɗauki wannan mukami an bashi ko ba haka ba shi kuma daga lokacin da aka bashi wannan mukami sai ya amfani da wannan damar sai ya gina kanshi ko ba haka ba so shi yasa muka tashi tsaye muka dinga bayyana jama'a muna buɗe musu muna wayan da jama'a kansu akan ya kamata fa su zaɓi shugaba na gari so alhamdulahi mun gode ma Allah tunda ubangiji Allah ya kai mu ga nasara Allah ya sa dan takarar mu ya ci so sauran wannan kashi 70 da nake maka bayani wanda muke so in Allah ya damuga mu ga cewa mun cimma wannan buri shine mu wayen mu da al'umma cewa su fa dage da addu'a mu ci gaba da addu'a mu nuna musu cewa fa yanzu addu'a ne ya kamata mu yi mu ban Allah nan ubangiji Allah ya bashi dama ya aiwatar da mulkin shi yanda ya kamata sannan ubangiji kada ya bashi da dubara shi ko ba haka ba sannan ubangiji ya bashi nauyin ɗauka saboda me saboda duk mutum ɗan tara ne bai cika goma ba so la na alhamdulillahi na ji da kan wannan tambaya ina ganin cewa wannan tambaya kamar ciyaman namu already ya riga maka bayani so kaga da abu da ni zan faɗi abu ne wanda zan faɗi zan ce maimaici ne zan yi so alhamdulillah kamar yadda ya maka bayani cewa mu matasa ne sannan kuma a me zan ce 'yan makaranta masu neman ilimi ko masu son su ga ci gaban rayuwa ko ba haka ba so muna da sana'a mu alhamdulillah kamar da shi cewa namu yi maka bayani cewa yana da kasuwanci yana kasuwanci da sauransu so dukan mu yan kasuwa ne dukkan a cikin kungiyar mu ba ci ma ba ci makunci ko ba haka ba so alhamdulillah ta fanni daban-daban kasuwanci da sauransu muna samun alkhairai daban-daban ko ba haka ba sannan muna a tsakanin mu da juna wannan kungiya fa mun kirkire ta ne akan menene saboda kawai mu wayan mu da jama'a da kawunan saboda ina ganin cewa kaman a da dukkan idanuwan mu a kulle suke saboda a zamfara ana yin wata siyasa wadda za a ce kamar siyasa ce ta ta yan uwantaka wani ya sauka a ba wani so alhamdulillah idan ka lura cewa a tarihin mu ta jihar zamfara dr his excellency dr dauda lawan dare mutum ne wanda yake ma asalin shi ba dan siyasa bane ma'aikaci ne ya yi shugaban babban bankin najeriya mai ake cewa eh, first bank na najeriya ya rike wasu mukami da dama amma shi ba dan siyasa ba ne a zamfar so shi yasa ke so in allah ya yarda a wannan lokaci wannan siyasa ta yanzu ta da ke dauda lawan dare in allah ya yarda za mu samu canji a cikin jihar mu za mu ga canji daga kan mulki har abin da ya shafi al'umma ta jihar zamfara alhamdulillah inshallah alhamdulillahi masha allahu ni ina tunanin a matsayina na ba a manna wannan kungiya ina tunanin na taba a dai ranar da aka yi a announcement cewa a mai girma zaɓen gwamna ya yi nasarar lashe zaɓe alhamdulillahi mun tafi gidan shi domin mu taya shi murna na cin zaɓe da yi alhamdulillah ina ɗaya daga cikin wanda na yi gaba da gaba da gwamna mun gaisa alhamdulillah masha Allah so sakona shine ina tana a cikin bayani na na yi a cikin maganganun da na yi na dan yi bayani ta aikacin bayani sakon da zan isa shine a zamfara kowa fa ya tashi ya yi sana'a musamman matasa saboda mu matasa daga kan wanda ya karatu zuwa wanda bai karatu ba daga lokacin da aka ce sabon gwamnati ta shigo za a ga cewa kowa yana dogaro da cewa sai ya samu aiki daga aikin gwamnati idan ka dubi wasu mafi yawanci waɗanda suka ci gaba ko wanda suke lidin duniya za ka ga cewa 'yan kasuwa ne suke lidin duniya so alhamdulillah in allah ya sa abincin ka yana a cikin gwamnati za ka ci masha allah idan kuma ba abincin ka ba a cikin mulkin gwamnati sai ka rungumi a matsayin da kake ciki na kasuwanci ne na aikin hannu ne akwai sana'u daban-daban akwai kanikanci akwai telo akwai menene daidai sauransu duka kaga al'umma ne wanda a sana'a ce wadda matasa za su ci gaba su su kuma uwayenmu mata so a matsayin su na iyayenmu ya kamata babu abin da ya kamata su gaba da yi illa su gaba da yin addu'a kuma su tsaya a gidansu a gidajensu domin nan ne daraja inda ya mace take ta zauna a gida tarbiyyantar da yaya sai su ci gaba da yi mana addu'a so wannan shine kiran da zan yi daga matasanmu abin da ya shafi iyayenmu farawa Allah Ubangiji ya samu dace. Muna godiya bisa ga wannan lokaci da ka bamu. da ji da gani masu kallon mu da sauraron mu wannan ma kawo karshen tattaunawa tare da matasa kuma jagororin wannan kungiya ta honorable muktar luga online media da kuma muryar dauda lawan dare a sport of eh, media sport squad tare da injiniya saifullahi abdullahi kusau kuma shine mataimakin ciyaman na wannan kungiya ta muryar da ta dauda lawan dare media sports squad muna godiya bisa ga kuka bamu na san ba don komai aka yi wannan shiri ba bayan faɗakar da al'umma da kuma ci gaba kuma insha Allah wannan fila na san shi his excellency da taura lawan dare da horrible mutar lugga tare da sauran kuma magoya baya da kuma 'ya'yan jam'iyyar pdp da kuma mawa da ba jam'iyyar pdp ba za su kalli wannan da fatan muna godiya bisa ga